Rashin sanar da jama'a hanyoyin da ake kashe kudaden da aka yi tanadi domin su da rashin baiwa 'yan ƙasa damar shiga al'amura a lokacin aiwatar da kasafin kudade da rufe musu hanyoyin zuba ido don tantance irin wainar da ake toyawa da kudaden ƙasa na daga cikin muhimman sharuɗan da cibiyar open budget survey ke mai da hankali a kansu wajen tantance ƙoƙarin gwamnatocin duniya akan maganar haske da adalcin aiwatar da kasafin kuɗaɗe Rahoton na shekarar 2019 ya gano wasu kasashen Afirka da suka yi rawar gani, in ji Bubakar Ilyasu na kungiyar Rotab. A duniya yanzu Afirka du Sud ne na biyu. Mine ne Afirka du Sud take da ta himu ta fannin harkar demokrasiya inda ba a majin da aka kare eh, eh, mulkin wariya launin hata da sauransu. kasa kamar Uganda da suke biyu a cikin Afirka da kun Uganda inda ana zancen demokrasi ba a zancen Uganda kun ga wanda ake mutane milkin kama kare amma duk da wannan gwamnati ta yarda da eh lalle cikin ta yadda ake ya kamata a sa talaka ya san abin da ake aka ce kare ana biki a gidan ku ya ce ya kamata in gani a ƙasa sai dai wannan rahoto ya ayyana kasashen sahel a sahun waɗanda ke da karancin matakan samar da haske akan maganar aiwatar da kasafin kuɗaɗe in ji jagoran muhawarar da kungiyar alternative espace citoyen ta shirya malam abba hassan kuma idan aka dibi kasashen da ke kusa da mu kamar su burkina faso ko mali duk wannan sun ɗara wato shi niger ya samu kashi goma sha bakwai cikin ɗari kenan ya nuna cewa da sauran aiki gaskiya wanda za a ce ya zo kusa da mu sai a ce kamar chadi ne da su suna da kashi goma sha hudu cikin ɗari wato wannan yana nuna cewa ba a ba da isasshen haske ga al'umma game da yadda ake tafi da kasayin kuɗin ƙasa su ko al'umman nan in ana neman wasu lanho ko su kuɗaɗen da ake biya saboda sanan da ake yi al'umman nan ita ke biya kenan bai kamata ba a ce su masu biyan lamho da sauran tax wanda da su ne ake kasayin kuɗin kasa a ce su ba su da labarin bisa Ni ake da wannan kudaden wata kamar adashi ne kowa ya biya an ba gwamnati don ya yi aiki da wannan adashin don rayuwa al'umma akwai kasashe inda kamar ana ba mutane daman kamar a keɓe hilaye inda gwamnati ko kuma majalisar dokoki da 'yan kasa su zama su tattauna bisa abin da ake yi saboda shi abin da ake yi don daɗin al'umma ake yi shekaru sama da goma kenan cibiyar open budget sabare da wasu kungiyoyin kasashen yammaci ciki har da na kasar amurka ke gudanar da irin wannan bincike na haɗin gwiwa da kungiyoyin ci gaban al'ummomin afirka domin an karar da gwamnatoci muhimmancin amfani da kasafin kuɗaɗen ƙasa ta hanyar da ta dace sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger